bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim. Sahala a Faris, kashi na 34. Masifa take sanya, amma ganin yanayin da yake ciki sai hankalinta ya tashi. Yadda yake yi kamar wani karamin yaro ne ya ba ta tsoro. Ta sake hawa gadon wannan karar rungume shi dai tana faɗin Sahala ce. Ka yi haƙuri ka gaya min matsalarka. I promise idan akwai abin da zan iya taimakonka da shi zan yi. I promise ka gaya min me yake ka kaji? na kira ambulance ne mu je asibiti lokacin da ya gane tare yake da sala sai ya kankame ta a hankali nutsuwa ya fara zuwan mashi babu irin magiyar da bata masa ba amma ya nuna mata babu komai kawai stress ne ta fashe masa da kuka ta ce idan bai faɗa mata matsalarsa ba za ta kira alhaji ta faɗa masa abin da ya faru yanzu ya dinga lallashinta har ta haƙura sai da ya ga ta dawo normal hankalinta ya kwanta da dare ta dau aniyar ƙara kusancinsu cikin kayan baccinta masu kyau ta dauko wani ja da yake kamar zubin net ta saka ruff ɗinsa shi ma kalar ja shara-shara fk ya gama abin da zai yi a studio dinsa ya shigo daki sahara ta taso ta rungume shi ba ta san me za ta yi ba kuma tana son kisin ɗinsa amma kunyarsa take ji ganin ya yi shiru bai komai ba ta ɗan sauke numfashi ta ce ina so na kashe dil mu ina so mu yi zaman aure kamar kowanne ma'aurata daga yau na baka zuciyata da gangan jikina ina so na ji daɗin miji ta ƙarasa maganar ta cusa kanta a ƙirjinsa shiru ya bai ce komai ba ina so ya magana amma bakinsa ya kafe wani irin rana ne wannan irin ranar da yake gudu kenan yau gashi sahala ta buƙace shi i love you faruk sahala ta faɗa tana jin zuciyar zuciyarta sakayo kamar ta sauke wani katon dutse da take yawo da shi kullum yau da rana ya haɗu da julius a wajen a wajen da yake siyan kayan zane har da ce masa wai har yanzu yana son shi yana son kasancewa tare da shi ya yi ƙoƙarin ganin ya danne zuciyarsa ta daina tsoronsa kamar yadda likitan sai ce amma da ya dawo gida sai tsoron ya dawo masa ba zai iya karɓar soyayyar sahala ba not now ba irin wannan hali na rashin tabbas ba ya cire ta daga jikinsa ta ɗago ta kalle shi ganin bai ce komai ba ta fara kunce igiyar rof ɗinta ya riƙe hannunta aurenmu is just a deal sahala ban janye ba ke ma kada ki janye i love you ina son ka sosai ina son kasancewa matar kwarai a gare ka ka bani dama please hawaye ya gani a fuskarta hakan ya ƙara raunana masa zuciya ya juya ya bar mata ɗakin yau kan ba zai iya kwana kusa da ita ba bai kyauta mata ba shi ma ya sani sahala ta zauna bakin gado ta fashe da kuka dama abin da take gudu kenan tuntuni gashi ta fito da soyayyarta a fili ya yi watsi da ita sayyada ta yi shirya cikin ƙananan kaya ta yi wa mami ƙarya za ta je kasuwa ta wuce hotel ɗin da irfan ya sauka sai da ta iso hotel ɗin kuma ta ji tsoro ya shige ta ta fara kokwanton abin da take shirin yi ahmad bai cancanci haka ba 'ya'yan hasina basu cancanci haka ba ta zauna a cikin mota ta kasa fitowa idan ta koma wa irfan ya tabbata ba ta da zuciya kamar ta yi amai ta lashe ni what was i thinking sayyada irfan bai cancance ki ba ta saka kanta a steering tana contemplating abinda take shirin yi wani irin soyayya mata da irfan ne sun haɗu sau biyu a na uku sun yi kiss a na biyar sun yi sex ila saboda irfan shine na farkon ta shi yasa ta kasa haƙuri da shi ba irin rayuwar da take so ta yi ba kenan idan ta koma wa irfan ya zama tuban muzuru ta yi kenan babu komai a auren su fa it was just sex shi yasa lokacin da ta tabbatar yana bin wata abokiyar da ta baturiya ta nemi saki aurenta da irfan bai yi albarka ba saboda abubuwan da ta tafka including bijirewa iyayenta da ta yi saboda shi zuciyarta ya kasu kashe biyu ɗaya na faɗa mata ta shiga kawai ko magana ne su da irfan ɗaya kuma na tuna mata wahalan da ta sha bayan ta rabu da irfan ɗin wayarta ta shiga ƙara ta sauƙi a zuya zuciya ta ɗau kiran fatima na shigo najeriya kina ina zan zo mu gaisa aljima ta fara duba gefe gefen ta. anya ahmad ba duba yake ba kuwa ta yaya san tana shirin cin amanarsa mm, na ɗan fita ne kana ina zan wuce gidan wani abokina ne idan na ajiye jaka zan kira ki tana cire wayar kiran irfan na shigowa ta ɗau kiran ta ce fito tana bakin hotel ɗin kusan minti uku sai gashi ya fito ta fito daga mota ta yana ganin ta ya ƙaruso da sauri ya buɗe mata hannunsa ta tsaya tana sa come on i said i'm sorry ya matsa zai rungume ta ta matsa baya ta ce kar ya taɓa ta ya ce mata su shiga hotel ɗin ta ce masa magana za su hiye ta gyaɗa masa kai ya sake baki yana sauraron ta sace shi ta zabga masa mari sai yanzu mahaushin haushin abin da ya yi mata ya dawo sd you cheated on me with my best friend irfan i'm sorry ya faɗa yana matsowa kusa da ita it is over irfan i'm getting married sd sayyada oho ita kam ta shiga mota abinta sai da ta bar harabar hoton din ta ji zuciyar ta wasai bata san ma ya aka yi take tunanin komawa irfan ba ba abin da irfan ya tsinana mata sai ma jagora da ya zama wajen sake gurɓacewar rayuwarta tana gani yana kiran lambanta ta ɗau wayar ta yi blocking lambansa da yamma wajen biyar da rabi sai ga ahmad wannan ne haɗuwarsu na farko tun bayan rasuwar hasina ya share farashar da sai kamshi yake zuba tana iya magana da shi a waya amma ga shi ga ita sai ta kasa sakewa wai yau ita sai ya dace ta kasa magana a gaban namiji i'm not your spec ko no na san za a yi haka me sayyada za ta yi da guntun mutum ni ba haka nake nufi ba fa na tuna ranar da muka fara haduwa ne kika ce wa marigaya sis really wannan shine ahmad din naki da kike ta kururutawa ta rufe bakinta tana girgiza kai a gaishe da ahmad shekara sama da goma amma ya tuna komai ni ba haka nake nufi ba aswai gani yadda ta tsure sai ya fara dariya ahmad sorry dan sake yin haka da ki ya kwaikwayi yadda ta yi ɗazu ta ɗauki trofilo ta wurga masa za ki iya zama ke ɗaya zan iya ta amsa tana kallon gefe ya miƙa mata kaɗinsa still ta karɓa ba ta da ta fuskarsa ba ba za ki kalle ni ba ba za a kalla ba ya jawo ta jikinsa ya rungume ta ta tsaya ƙiƙan ba ta taɓa shi ba ki yi haƙuri kin ji idan na dawo za mu yi magana kar ki damu zan kai ki london after exam ɗin ki ga sayyada da su amir ta ƙara tura baki wato shi tunaninsa dan ta don bata je bikin sayyada ba ne take fushi lalle ma a gaishe da faruk wato shi abin da ya mata ranar ko owansa ya sake ta ya buɗe kofa ya fita ta koma falo ta zauna har lokacin tana jin zuciyar tana mata kuna sai yanzu take da na sanin zuwan ta faris ta yi da na sanin zuwan ta faris ta farko tun da shi ya saka mata kwaɗayin zuwa na biyu da yanzu tana can gombe gaban kaka da tana zuwa gsu abinta sai dai dama a komai sahala ba ta da sa'a a soyayya ma ba ta da sa'a ba abin da ya fi damunta irin yadda tun ranar da ya dizga maimakon ta tsane shi sai ya zama na ƙara ma son shi take kamar yanzu ne ma ta fara son nashi ya za ta yi da wannan soyayya idan aurensu ya zo ƙarshe nan da watanni ta ɗaga yasinta tana kirga watanni da suka rage ya subhanallah ashe an yi nisa haka da yamma zaman kaɗaici ya ishe ta ta fita yawon miƙa ƙafa tana zuwa layin gidan su mrs julie ta ga tsohuwar na ƙoƙarin rufe ƙofar ta hannunta riƙe da igiyar karanta. karen na ganin sala ya gane ta yi fara haushi ya biyo ta da gudu ta tsaya ta ɗan shafa masa kai da ƙyar sala ta kore shi ya koma gidansu ta ci gaba da tafiyarta tana tunanin ya za ta faɗa wa fk maganin labarin ta da take son wallafawa gashi dan mutuncin da yake tsakanin tsakaninsu ya watsar kokawa ake a cikin wani ɗaki namijin na ƙoƙarin danne macen ita kuma macen na ƙoƙarin ƙwatar kanta bai ɗauka yarinyar na da ƙarfi haka ba a radin allah baka isa ba ka cika ni duk da dai yarinyar bata masa ba amma gara ya rage zafi yanzu babu kuɗi a hannunsa 'yan mata da zai ɗauko ma sun gagare shi afan ya ɗaga yarinyar ya juyo amal ne tsaye ta riƙe baki ba abin da kike tunani ba ne ita ta zo no amal filis kar ki gaya wa abba indo da ta tsira ta riƙe ɗan kwalinta tana allah ya isa ɗan iska kawai za ta fita amal ta riƙe ta da ba a ɗakin amal ɗin ba ne sai ta amince da duk bayanin da abban zai mata amma a nata ɗakin mai aikin su ne ta yi tafiya shine ta kira indo ta ce ta zo ta gyara mata ɗaki da ke yarinyar akwai kwaɗayi ba ta rabuwa da gidansu amal ɗin shi yasa ma suka mai da ita kamar 'yar aiki duk da kuwa 'yar uwarsu ce ta jini ki sake ni wato kin kira ni daidai yayin ke min fyaɗe irin yadda idi ya yi wa salamatu a ƙauye ko to ban yafi ba kuma sai na faɗa wa alhaji amal ta jawo ta falo tana ba ta haƙuri a kan ta yi shiru da magana idan abbansu ya dawo za ta gaya masa indo ta sake yin allah ya isa ta tafi har ya yaga mata hannun riga tana tafiya tana tuna gargaɗin da anti rafi ta mata akan zuwa gidansu amal ɗin shi ko afan ko a jikinsa komawa ɗaki yana jin haushin bata masa shiri da amal ɗin ta yi seriously akhi refin ɗin indo za ka yi indo fa that dirty girl haba dan allah ka ce fa dalla can tafi ki bani waje waye ma ya dawo da ke gida yanzu allah sai na faɗa wa kai kanka ka san abin da abba zai yi idan ya ji labari ta fita daga ɗakin ranta ta ɓace sai ta shiga ɗakin nata ta ga yadda ya hargitsa. sai kuma ta tuno da Sahala lokacin da afan ya mata sharrin ya kwana da ita. kulit birefin ɗinta yayi ta zaro ido tunawa da ta yi akwai yiwuwar hakan. Yadda abin ke cin ta ko bari momins ta dawo bata yi ba kawai ta kira a waya ta faɗa mata ta kama afan yana shirin refin Indo. Momi ta ce ina bai yi ba ko? Amma Momi what if ban zo ba? And Momi what if yaya afan ya yi wa Sahala fadi. kin ga amal ki kama bakin ki bana so ki fada kowa maganan nan ko abban ku bana so ki gaya masa kin ji idan na dawo za mu yi magana amsar da momi ta bata ya sake ya sake ita ma fa mace ce kuma yadda suke da tarin cousins maza za a iya samun mara gurbi a cikinsu da za su zo su aikata mata wannan mummunan abu allah sarki sahala ashe dai ba sahala ke wa afan ba shi yake shige mata ta san afan yana shan wiwi amma bata san lalacewarsa har ya kai wa mata fyaɗe ba shirye-shiryen biki ya yi nisa kwana tara saura bikin sayyada ta koma gombe duk abubuwan da take kushewa sai gashi tana gani ana mata su bata iya hadawa ba anti a ce ta ɗau nauyin yi mata gyara ita ce kuma ta yi kwambinsin ɗinta akan ba laifi bane idan ta yi gyaran dan kanta ba don wadda za ta aura ba ke ma fa zaki ji zaƙin ba shi kaɗai ba it feels different da auren da ta yi na farko ita da irfan ashe haka biki yake da daɗi kamar jaraba ana saura kwana shida ɗaurin aure hassan ya kira ta yana faɗi wai me yasa za ta auri ahmad bayan yana can yana ƙoƙarin shawo kan hajiyarsa kai namiji wato ya ji za ta yi aure shine hankalinsa ya tashi shi ma bata bar shi ba ta gaggaya masa maganganu ta hada da cewa shi da ya ce ba zai auri yar giya ba a hakan sai da ya kira fk yana bin kafa da shi wai wallahi yana son sai da hajiyarsa ce kawai matsalarsa kaka kam da fk ya zo shi ɗaya da kyar ya sha a wajenta ta dinga kwaɗa masa sanda tana faɗin ya je ya taho mata da sala taya zai zo gida shi kaɗai shi kansa masifar kaka ya bashi mamaki gaskiya tsufa ya fara taɓa ta amal ganin sala bata zo ba ta ji babu daɗi dan tana son tambayan ta ko afan ya mata abin da take zargi tunda sala ta yi aure bata taɓa kiranta ba in fact kafin auren ma sai su yi shekara babu wanda ya kira wani sai a dinga biyun status ɗin juna a whatsapp haka kawai kuma ta danne girman kanta ta kira namban sahala suka gaisa sama-sama ta ce mata me yasa ba za ta zo bikin sayyada ba sahala ta ce mata sun kusa fara exams ni ma an sama mun admission a gsu har ma an yi registration sahala ta yi mata congratulations zuciyar na mamakin amal a gsu ba abuja aka ce za ta yi karatu ba taɗin nasu dai 'yar tsakura ne saboda ba su saba magana ba ta ya zata tambayi sahla sai ta ce mata dama ta kira ne ta nema wa affan gafara bai koma me ya mata ta yafe masa sahla ta ce ita babu komai ya wuce duk sharin da ya kulla mata da kazafin da ya mata ba abin da ya mata sai ma alkhairi da ta samu ita ta bar shi da halin sa gaba da gabanta amal ta ce ta yi haƙuri bayan sun gama wani zuciyarta ya bata afan bai rafin ɗin sahala ba ko kuma yayin yunkuri ne bai samu dama ba da za ta shiga sashen su ummi ta haɗu da suleiman shi ma zuwan sa gidan kenan gimbiya amal kina gari dama amal ta yi murmushi ta gaishe shi ta wuce ciki ya bi ta da kallo gashi dai a waje barista yake babu inda ba zai iya magana ba amma kuma al'amarin zuci rago yake ya kasa fitowa ya bayyana abin da ke zuciyarsa amal ta shiga falon ummi ta samu hanifa ta ce su je su karɓi ɗinkunan anko mitin da aka yi na samarin gidan saboda reception da kuma yadda za a ɗau nauyin wasu abubuwa na biki akwai kuɗi da ake tarawa an ba da kiyasin abin da kowa zai kawo amma kofa a buɗe take idan mutum zai ƙara a fan dai sai rarraba ido yake dan ba shi da sisi tun da abba ya faɗi zaɓe kuma ya rasa 'yan canji da yake samu a wajen abban yanzu kam idan ya tambayi kuɗi abba bin sa yake da masifa aikin da abban ya nema masa ma ya je wai dubu ɗari za a dinga bashi me zai yi da dubu ɗari auren mutane biyar za a yi a familin marigayi guda uku kuma duka 'ya'yan alhaji ne abdullahi da ake masa ganin marar hankali ma saboda shaye-shaye da yake taɓawa ta shiɗe soyayyar wata yarinya ya birkita shi a kanta ya daina shaye-shaye ya nutsi ya nemi jari a wajen alhaji ya buɗe shagonsa gashi wata tara kenan shagon ya bunƙasa a kan madina jiya yake ba abin da ba zai iya yi ba yarinyar tana dab da ƙarasa digiri dinta tana da nutsuwa ba laifi amma jiya shi take kamar waina da aka gama mitin aka miƙe za a je sallah a nan wayar fk ya faɗi afan ya gani amma ya ɗauka ya zura wayar a aljihu zuwa zai iya gwada tura kuɗi daga akaunt ɗin fk idan bai samu dama ba kuma ya sayar da wayar akwai abokinsa uzairu kwamfuta ne message ya fara bibiya har ya ci karo da wani message da ya gani wani contact da aka rubuta doctor Oswald ya ɗau lambar wayar ya kira wani abokinsa da suke karatu a Egypt ya ce masa ya gano masa waye wannan lambar. Lambar ƙasar France ne. Cikin minti talatin sai ga kiran abokin ya tura masa details din mai lamba. Sexologist ne? Afan ya buɗe baki ƙwaƙwalwarsa ya fara lissafo masa abubuwa da yawa. A can kuwa ana ta neman wayan FK ba a gani ba. Afan ya kira lambar Oswald ya ce masa shi ƙanin fk ne fk ya zo gida ba shi da lafiya amma an kasa gano me yake damunsa kuma ya ki faɗa likitan ya ce masa ba zai iya ba da bayani ba a matsayinsa na likitan fk ya yi haƙuri fan ya fara dariya wow so wannan katon banza ne ashe fanko lalle sahala da ya karki damu za ki samu ingarman namiji ya kashe wayar ya ɓoye ta